بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ga watan ramadan hijiran manzo dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan Fabrairu, a miladiya dubu biyu da ashirin da shida allah ya kama irin wannan rana ranar asabar domin ci gaba da gudanar da daura a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi malam bako masallaci wanda babban malamin mu ashek ya haya muhammad asalafi al'asari yake gudanar da karatuttuka a wurin kamar yadda sanarwa ya gabata mun faɗi maudu'ai da za a tattauna muhimmai a wannan masallaci mai tarin albarka kuma a wannan yanayi na lokacin daura daga ciki akwai asbabul inhiraf wanda a ya yahaya muhammad al talafi zai gabatar yau din nan insha Allah saboda haka malam ya riga ya shirya mu ma ke jira yanzu insha Allah zai fara daura din muna fatan Allah ya datar da shi ya ba shi ikon gudanar da dauran yadda ya kamata assalamu alaikum wa rahmatullah bismillahi الله الرحمن والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da 28 ga watan februari shekara ta 2026 miladiya allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau a wannan masallaci mai tarin albarka don gudanar da daura dangane da abin da ya shafi wato asbabul ingira duk da cewa an an samu dan ainihin tsaiko saboda mun manta cewa yau din nan rana ne na sanitation wanda ranar sanitation yan uwa daga wurare daban-daban da za su iya zuwa nan wajen to za a iya samun dan ainihin tsaiko na zuwansu saboda wanda za su iya zuwa nan cikin sauki su ne mutanen da suke kusa da nan wajen wanda kuma suke nesa to kila za su samu matsala wajen halatto wannan wajen Allahu a'lam to yau muna so mu tattauna dangane da abin da ya shafi a asbabul injira wanda in ba mu manta ba a wancan daura din mun fara tattauna wasu daga cikin su mun tattauna wasu daga cikin su to a wannan ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah a min asbabul injira qada'ul alaqa bi awwali hadhihi al-umma min akhiriha wato daga cikin sabubba na karkacewa akwai yanke alaƙa yanke alaƙan farkon wannan al'umma daga ƙarshen wannan al'umma ya zama zamanto an yanke alaƙa na farkon wannan al'umma daga ƙarshen al'umma nan suwa ne ne farkon wannan al'umma su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to an yanke alaka tsakaninmu da su babu alaka tsakaninmu da sahabbai wajen fahimtar addini da zaran an yanke alaka tsakanin musulmi da sahabbai wajen fahimtar addini to an samu matsala da girman gaske sai zama to addinin da yake yi ba addinin sahabbai bane a tarif kuma fasulu fahimina lil islam al-mu'asir an fahimil jil al'awwal shi ne wato yanke fahimtarmu ga musulunci yanke fahimtarmu ga musulunci na zamani daga fahimtar jama'an farko ai a sahaba wa tabi'in ai daga fahimtar sahabbai da tabi'ai wa tajribatihim a tarihiyya da kuma irin experience su na tarihi irin abubuwan da sahabbai suka yi gogayya da shi a cikin rayuwarsu na tarihi an yanke alaƙa tsakaninmu da su sabon manzan Allah sun yi yaƙi na badar sun yi uhud sun yi yaƙi na ainihin kaza da kaza da sauransu ga yadda sahabbai suka gudanar da harkokin da'awansu duk gaba ɗaya an yanke alaƙa tsakaninmu da waɗannan gaba ɗaya wa hazal qada'u yu'addi ila wannan yankewan yana janyowa zuwa ga fuqdanu siyaq at-tarihi da nusus shar'iyya wato rashin wato siyaki na tarihi ga nasoshin shari'a zai zama to duk abinda muke magana akan shi na addini ba mu da tarihi shi idan Allah ya yi magana kan yakin badar a Qur'ani sai aka tambaye ka yaushe ne me zaka ce kaga ba ba bayani amma da a ce wato kana da alaka da sahabbai zaka ce an yakin badar shekara kaza an yakin uhud shekara kaza an yakin ahzab shekara kaza kuma kaga ashe duk abin da zai faru da zaran an yanke ainihin siyaki na tarihi ga nasoshi na shari'a zai zamanto addinin musulunci ba shi da tarihi idan ya zamanto gashi muna karanta abubuwa a cikin alkur'ani amma babu tarihi ga abin to zai zamanto akwai alaman tambaya ga addininmu na biyu ta tajahulu tadbiq al'amali na nabi wa sahaba kuma za a jahilci tadbiqi na aiki ga annabi da sahabbai idan an yanke alaƙar da sahabbai za a jahilci tadbiqi na aiki wato ayyukan da sahabbai suka yi a aikace za a jahilce shi tunda yanzu an riga an yanke alaƙar da shi yaya sahabbai suka yi sallah yaya suka yi azumi yaya suka yi zarta? duk za a yanke alaƙanmu da su idan an yanke alaƙanmu da su zai to kenan cewa ba mu san yadda suka bauta ma Allah ba kawai dai mun dai karanta ƙur'ani ya ce mu yi sallah ƙur'ani ya ce mu yi azumi ƙur'ani ya ce mu yi zakka yaya sahabbai suka yi sahabban da suka rayu tare da manzan Allah shekara 23 yaya suka gudanar da addinin su? ba zai zama to an jahilci tadbiki tajahulu tadbiki al'amali lin nabi sallallahu alaihi wasallam sahaba jahiltan tadbiki na aiki ga manzon Allah da kuma sahabbai an jahilce shi sannan na uku akwai fahimun nusus bi ma'azilin an azbabin nuzul fahimtar nassi wato da ainihin nisanta daga azbabin nuzul ya zama to an fahimci nassi amma ba a san sababin saukan wannan nassi ba Ga shi nan dai mun karanta aya na ƙur'ani. amma ba mu san san da aka saukar da shi ba saboda in muna so mu yi bayani yadda aka saukar da shi za mu ce ya faru ne lokacin da sahabi ya yi kaza to an yanke alaƙa mu da sahabbai yaya za mu yi mu fahimci sababin saukan wannan aya ɗin misali yanzu ayan a sunan nan da Allah ya saukar qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha kaga wannan aya din qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha haqiqa Allah ya ji maganar matar nan da take jayayya da kai game da mijinta wa tashtaki ila sai ta kai ƙara zuwa ga Allah to ga aya ya sauka haƙiƙa Allah ya ji maganin matan nan da take jayayya da kai game da mijinta ta kai ƙara wajen Allah wace mata ce wannan ƙur'ani bai kawo ba ko menene ya faru har ta kai ƙara ta kai ƙara mijinta wajen manzan Allah idan an yanke alaƙa mu da sahabbai zai zamanto kawai mun karanta ayan ba za a fahimci ayan yadda ya kamata ba an gane wannan ko kaga ai dalilin saukan wannan aya akwai wata mata ana kiranta khawla bintu ta'alaba radiyallahu anha a ta kai ƙarar mijinta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam wanda mijinta ya yi mata zihari da ya yi mata zihari sai ta kai ƙara wata ce ya rasulallah mijina ya min zihari menene zihari zihari wani al'ada ne na ainihin larabawa kafin zuwa musulunci idan ya zamanto mace ta yi wa mijinta laifi sai mijin na so ya azabtar da ita ko ya hukunta ta sai ya mata zihari ya ake zihari zai ce mata an anti alayya ka zahari ummi ke a gare ni kamar bayan mahaifiyata ne in ya faɗi wannan magana an anti alayya ka zahari ummi ke a gare ni kamar bayan mahaifiyata to idan ya faɗi wannan abin da yake nufi idan na yi alaƙan aure da ke daidai yake da na yi alaƙan aure da mahaifiyata in dai na yi alaƙan aure da ke kamar na yi da mahaifiyata ne to idan ya faɗi wannan magana ba zai ƙara yin alaƙan aure da ita ba sannan kuma ba zai sake ta ba ba zai yi alaƙan aure da ita ba kuma ba zai sake ta ba haka zai batta ita kamar matar shi kamar ba matar shi ba babu ruwan shi da ita kawai ya sagale ta har ta mutu to haka ainihin mutanen jahiliya suke yi idan suna so su hukunta mace in ta musu laifi sai su yi mata zihari to wannan baiwa Allah kaula binta sa'ala ba a lokacin da musulunci ya zo sai ta kai ƙarar mijinta ta ce ya rasulallah mijina ya mun zihari shi goma Allah a lokacin nan ba a saukar da wani aya da zai yi bayani akan abun ba sai annabi ya ce ki dakata har sai Allah ya yanke hukunci sai ya rasulallah haka za mu ci gaba da dakatawa maza na zaluntar mu ya rasulallah haka zan zauna shekara da shekaru ba zan yi aure ba ba zan yi kazawa haka za mu zauna maza na zaluntar mu sai annabi ce na ce miki ki dakata har sai Allah ya hukunta al'amarin shi ta ce ya rasulullah an fa dade ana zalunta mu mata yanzu haka zan zauna ne sai annabi ya ce mata na ce ki dakata ta ce to ya rasulullah in dai ba za ka dauki mataki akan wannan ba na kai ƙara wajen Allah kaji dalilin saukan ayan shi yasa aka samu suran suna suratul mujadala sura na ainihin jayayya tsakanin matar da annabi annabi yana faɗa tana faɗa ya rasulallah tunda ba za ka yanke hukunci ba na kai ƙara wajen Allah nan take kawai sai Allah ya saurari maganarta sai Allah ya ce kadi sami Allahu qawlan lati tujadilu fi zawjiha hakika Allah ya ji maganar matar nan da take jayayya da kai game da mijinta wa tashtaki ila Allah kuma ta kai ƙara wajen Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawan ku inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ko mai gani a lokacin nan sai Allah ya kawo hukunci an gani Allah ya nuna cewa to daga yau duk wanda suka yi zihari ga mace in dai mutum yayi wa matar shi zihari fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa daga yau shine a yanta wuya idan ka yi zihari da matarka in kana so ka koma ka yi alaƙar aure da ita to sai ka yanta wuya kafin ku yi alaƙa da juna kafin su yi alaƙa da juna dole ne mijin sai ya yanta wuya faman mu ne ne mutu tabi aini min ƙabali an masa to duk wanda bai samu ba bai samu ainihin yanta wuya ba to azumin wata biyu a jere kafin su shafi juna zai azumin kwana sittin kafin su shafi juna faman lam saɗe fai ɗa'amu sittina miskina wanda ko ba shi da ikon yin azumi wata biyu a jere kila yana da ulcer chronic ko wani dalili to a ciyar da miskinai sittin za a ciyar da miskinai nawa miskinai sittin zalika li billahi wa rasulih to kaga a nan wajen da can mata da ke a maza da ke zaluntar mata idan ya yi wannan zihari din sai ce mata an ti alayyaka zahari ummi sai ya haramta ta shi bai sake ta ba kuma bai kyale ta kaji ta yi aure ba haka zai bata a sagale har ta mutu to yanzu sai musulunci ya zo ya gyara a kan shi cewa in dai wani ya yi zihari ga mace daga yau yadda za a yi wato 'yan ta wuya za a yi yanta wuya kafin su yi alaƙa da juna wanda ba shi da ikon yanta wuya sai ya azumi wata biyu a jere wanda ba shi da ikon yin azumi wata biyu a jere sai ya ciye da wa miskinai sittin kaga yanzu idan namijin ya zama to wato ba zai yi wannan ba to in ma ya yi wannan ko su rabu in ma ya yi abin da Allah ya faɗa ko a raba auren ba zai yi a tagala mace a batta ya zama to ya batta a ɗakin shi bai sake ta ba kuma bai aure ta ba ba zai yiwu ba an riga an yi wannan gyaran to yanzu in mutum ya karanta wannan aya kawai ya ka ce mai wannan wata mata ce take jayayya da annabi game da mijinta idan kai dan qur'ani zalla ne me zaka ce ba amka to kuma Allah ya nuna mana hakika Allah ya ji maganar matan nan da take jayayya da kai game da mijinta kuma ta kai ƙara wajen Allah wata mata ce kuma wani jayayya ta yi da mijinta to idan ka ce babu ruwanka da sahabbai zai zamanto kawai sai dai mutum ya fassara aya ya wuce to yaya mutum zai fahimci aya zai fahimci ayan irin fahimtar da sahabbai suka yi ko zai fahimci ayan irin fahimtar kanshi a wai a haka ɗin in ya cire sahabban ya cire sababbin zai zama yana karanta ƙul'ani da fahimtar kansa kai za ka ɗauka cewa ƙul'ani ya sauka ne a najeriya na fatan gane wannan to shine abin da ake son fahimta shine idan an cire sahabbai a cikin tarihi to zai zama to ana fahimtar musulunci ne wani musulunci ne daban ba wanda manzo Allah ya zo da shi ba to wannan shine irin musuluncin da ƴan qur'aniyun suke so su yi kamar musulunci za a fara ne a najeriya yanzu kuma yanzu ne allah yake saukar da wahayi ga annabin don ya yi bayani ga mutane ga addinin kun gane wannan ko shi ne ma'ana fahimun nusus bi ma'azilin an azbabin nuzul wato fahimtar nasoshi wato ba tare da an yi aiki da azbabin nuzul ba wa zurufin tadbiqil amali da kuma zuru na ainihin tadbiqi na aiki yanzu idan muka ɗauki abin da ya faru tsakanin zaidu bin harisa da ainihin matashi haulatu a abin nan a matashi zainab bintu jahash ita wannan baiwa Allah haulatu bintu a zainab bintu jahash radiyallahu anha manzan Allah ya aura mata ya aura ya hada su aure da zaidu bin harisa shi kuma ya zama to zai bin harisa da ya aure ta shi zai bin harisa asalin shi asalin zai bin harisa shi bawa ne aka yanta shi ita kuma zainab ta fito a babban gida to sai ya zama to ita zainab din da annabi ya hada su aure da da ainihin zai bin harisa ita ba ta san shi me yasa ba ta san shi saboda ta fi shi aji ita ta fito a babban gida shi kuma asalin shi bawa ne aka yanta shi yaya za a yi a haɗa su aure ita a fahimta ita zainab binta jihash sai ya zamanto ita zainab din ba ta son auren amma tun da dai manzan Allah ne ya ce ta aura sai ta miƙa wuya ga maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata ba idan Allah ya yanke hukunci ko manzo Allah ya yanke hukunci wani al'amari ya zama to suna da wani zabi akan al'amarin su to saboda wannan dalilin ita Zainab ba ta san shi amma saboda wannan aya sai Zainab ta mika wuya akai auren da akai auren sai ya zama to ba ta masa biyayya ba ta masa biyayya kullum idan ya ba ta umarni ta bi kullum tana ganin yaya za a yi wannan wanda na fi shi aji na fi shi matsayi ya ringa ba ni wani umarni da sauransu to sai ya zamanto zai dubi harisa yana yawan kai karanta wajen annabi ya rasulallah ba ta mun biyayya ba sai annabi ce ka yi haƙuri ka zauna da ita zan mata faɗa sai manzo Allah A sai shi zai din ya je ya zauna a cigaba da zama to bayan wani lokaci sai ya ƙara kawo ƙara sai zama to kullum cikin kai ƙara ake shi kuma manzo Allah kullum cikin bada hakuri yake ana cikin wannan hali sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani ya kai zaid an Allah ya ce mu annabi ka sani ya rasulullah wannan mata zainab bintu jahash zaid zai sake ta kuma kai za ka aura zaidu zai sake ta wato bawan da ka yanta zai sake ta kai za ka aura shi kuma wannan bawan da ake magana ba a ƙa'idar larabawa ba ƙaramin laifi ba ne bawan da ka yanta ya saki mace ka aura kamar ka wulaƙanta kanka ne wannan al'adar larabawa ne to kuma Allah zai ce ma annabi wannan bawan da ka yanta zai rufin zai saki matar shi kai za ka aura hankalin annabi ya tashi annabi ya shiru zai saki matar shi kai za ka aura annabi ya rasa yadda zai yi annabi ya kama tunani to yanzu yaya zan yi da mutane za a rika zagi na za a mun kaza za a mun kaza to ana cikin nan zaidu idan zaidu ya kai kara wajen annabi sai annabi ya ce amsik alaika zaujaka wata killa ya kai zai ka yi hakuri ka rike matarka ka ji tsoron Allah kai hakuri haka annabi na ta kokari shi dai a kokarin annabi kada zai bi saki matar shi domin yin saki matar shi zai aura kuma in ya aura zai sha zagi a wajen larabawa na jahiliya ana nan ana nan zaidu da ya kasa hakuri ya zama to ya gaza bala'i ya yi bala'i zaidu bai san san da ya saki matar ba kawai ya sake ta da ya sake ta sai Allah ya ce annabi ya aura kuma annabi ya aura an gano wannan ko to da annabi ya aura ba sai labari ya yatsu abin kunya ya tabbata ba mu taba gani irin wannan abu ba yau ga Muhammadu ya auri ainihin matar bawan da ya yanta kai wannan kaskanci ya tabbata sai larabawa suka yi ta labarin wannan hankalin annabi ya tashi an gano wannan ko shine Allah yake ba mu labari a cikin alkur'ani wa in taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukfi fi nafsika man lahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha a lokacin da kake cewa lil an an'ama Allahu alayhi kana cewa ga wannan bawa wanda Allah ya masa ni'ima Allah ya masa ni'ima da da musulunci wa an an'amta alayhi kai kuma ka masa ni'ima da da yanci annabi ya yanta shi an gani kana ce masa amsik alaika zaujaka kana ce mai in ya kai ƙara wajenka sai ka ce mai ka rike matarka wata killa ka ji tsoron Allah ka sace ta sai Allah ya ce ma annabi wa tukfi fi nafsi kamar lahu mubdihi kana boyewa a cikin ranka abinda Allah sai ya bayyana da shi me yake boyewa wannan maganar cewa lalle shi zai aura wa tukfi fi nafsi kamar lahu mubdihi kana koyewa a cikin ranka abin da sai Allah ya bayyana da shi wa takshan nas kana jin tsoron mutane su zarge ka ko sai Allah ya ce wallahu ahqu an taksha Allah shi ya fi dacewa ka ji tsoro an gane tunda dai Allah ta'ala ya ce ka aura ka aura babu ruwanka da zargin mai zargi an gane ko to sai Allah ya ce walan ma kada zaidun min ha wataran zawajnaka a lokacin da zaidu ya gama biyan bukata da ita ya aure ta sun yi alaƙan aure da ita ya santa a matsayin ɗiya mace bawanka bawanka wanda ka yanta ya riga ya auri mace shi ya mai da ita ba za wa raka ban ka aura Shi ne Allah ya gaya mana walan mata za zai domin hawa tsaran naka a lokacin da zai ya gama biyan bukata da ita sai muka aura maka ita an gani menene likai la na alal na harajun fi iya adiyaihim don kada muminai kada ya zama to musulmai suna da wani laifi a wajen auren matan ainihin bayin da suka yanta in an ce adiya shine ba shine kana da bawa sai ka yanta shi sai kuma ka mai da shi kamar ɗanka ka ce jama'a ku shaida daga yau wane ya zama to ɗana yadda ɗana zai gaje ni in na mutu shi ma zai gaje ni in na mutu an gani shine adiya su ne adiya domin kada ya zamanto laifi don mutum ya auri biyar bawan da ya yanta iza ka zau min hunna watsara idan sun gama biyan bukata da su wa kana amrul lahi mafula al'amarin Allah ya kasance abin aikatawa Allah ya kaddara sai abin ya faru an gano wannan ko to Allah ya yi amfani da manzan Allah ne don ya rusa wannan mummunan al'ada al'ada na attabanni me tabanni shine nace muku shine turawa ke kira adopted child ba kai ka haife shi ba amma za ka mai da shi ya zama ɗanka daga yau ku shaida wani ɗana ne kaka ce to a ƙa'idar musulunci wannan adopted child din ba ɗanka ba ne ba zai gaje ka ba don ya auri mace ba abun kunya ba ne in ya saki ka aura wannan mummunan al'ada musulunci ya yi fata-fata da shi an cire shi da Allah yake so ya yi maganin abun sai Allah ya sanya fiyayyen halitta jagoran gaba ɗaya ma shi zai yi to manzon Allah shi ya aure ta da ya aure ta ya lalata wannan al'ada din to yanzu in kun dauki yan qur'ani zalla jama'a da a ce wannan magana a cikin hadisi yanzu. a ce ga manzon Allah nan ya auri matar bawan da ya yanta bayan bawan ya gama biyan bukata da ita sai da bawan ya gama biyan bukata wallahi za su ce hadisin da ifi ne za su ce an jingina ma annabi an ci mutuncin annabi sai su ce don dama sun ce wai duk wani hadisi wanda ya ci mutuncin annabi za a wurgar da shi to shi ma duk ayan da ya ci mutuncin annabi ba an gane su ka gani su ne a wajen su ku ba wani hadisi ingantacce da zai ci mutuncin annabi sai dai irin fahimtanka da kwakwalwanka mai rauni hakanan babu wata aya da za ta ci mutuncin annabi sai dai kai ne za ka fahimci abin a matsayin haka saboda ba ka da fahimta mai kyau ga addini wato na kawo misalin wayannan misalai guda biyu ne akwai misalai da yawa idan ya zama to mutum bai san dalilin saukan aya ba ya zama to ba shi da alaka da sahabbai ballantana ya san wannan ayan da ake magana ayan nan gawa aka saukar da shi zai zama to yana fahimtar musulunci wani irin fahimta ba fahimtar sahabbai ba to kuma in ya zama to mutum yana fahimtar musulunci ba fahimtar sahabbai ba to addinin da yake wani addini ne kenan shin za a ce addinin da yake musulunci ne wanda Allah ya aiko annabi ko shi ya kawo nashi musuluncin daban shi musuluncin da nashi musuluncin daban musulunci ne kun ba haka bane to shine ma'ana fahimtar nassi bi ma'azilin an asbabin nuzul a fahimci nassi wato a cire asbabin nuzul shi dan kala kato bai san asbabun nuzul ba bai san lokacin da aka saukar da ayan ba wa zurufu tarbiqil ula da kuma dalilin tabbakawa farko duk bai sani ba asbabu hazal injiraf sababin wannan injiraf karkacewa al-iktifa bin nusus duna fahimi maqasidiha wadatuwa da nasoshi ba tare da fahimtar manufofin nassin ba gashi nan dai mutum ya gamsu da nassi amma bai san menene nassin ke karantarwa ba ba'adul jama'a ta ta'amalu ma'an nusus wasu jama'o'i wasu kungiyoyi suna mu'amala tare da nasoshi wa ka annaha nazalat fi farad kai zaka dauka nassin ya sauka ne haka nan kawai ba dalili kai ka ce nassin bai sauka ga kowa ba shine nazalat fi farad kai ka ce nassin ya sauka ba ga kowa ba mutajahila annan sahaba fahimu hafin siyakin waƙi'i su sun jahilci cewa lallai sahabbai sun fahimce ta a cikin wani siyaki ne wanda yake practical akwai wani abu wanda ya faru practical a aikace wanda dalilin shi ne aka sauka da ayar an gano wannan ai akwai wani abu wanda ya faru a aikace kamar yadda muka kawo tarihin haulatu bintu sa'alaba kaga wani abu ne wanda ya faru a aikace ta kawo ƙara wajen annabi kuma ga abin da ta faɗa ga annabi ya rasulallah idan ya zamanto kai ba za ka iya cewa kawai mun kai ƙara wajen Allah kaga wannan abu ne wanda ya faru practical sannan sai Allah ya saukar da aya akan abin to idan mutum ya san dalilin saukan ayan zai yi ma ayan kyakkyawan fahimta amma in bai san dalilin saukan ayan ba zai karanta ne kawai ya wuce sannan kuma idan yana bayani aka ce mai wannan abin da ya faru ka ce yaƙin badar to yakin badar menene yakin badar a yaushe ne ya faru da suwa da suwa aka yi yakin badar mutumin da ya cire sahabbai to ba zai iya cewa komai akan abun ba zai shiru an gano wani ku? to sannan na biyu abin da zai biyo baya taqdimul aqal al mujarrad ala tajriba at tarihiyya gabatar da hankali gundarin hankali akan ainihin experience na tarihi mutum zai ringa gabatar da hankalin shi ne ya yi watsi da experience abubuwan da suka faru na tarihi zai zama to ba zai kawo tarihi ba tarihin sahabbai ba ya kamata mutum ya kawo tarihin sahabbai ya alakanta wannan tarihi da wannan aya din wannan aya da ya sauka dalilin shi sahabi kaza a lokaci kaza shi ne kaza ya same shi sai wannan aya ya sauka sai ga cikin sauki an fahimci al'amarin an gane ko sannan kuma sai zuhuru tayyarat ta ataqidu anna bi imkaniha i'adatu bina'il islam min as-sufur bayanan wasu irin taron jama'a da suke kudircewa cewa zai iya yiwuwa i'adatu bina'il islam min as-sufur cewa za a iya dawo da ginin musulunci daga babu from zero square from zero degree za a iya dawo da musulunci daga farko ya zama to a cire kowa da kowa kawai a ɗauki ƙur'ani kawai a fara wani sabon musulunci wanda ba a taɓa yi da ba dunan istifada min khabarati min khabarat ba tare da ainihin fa'idantuwa da ainihin experience na shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu ba experience da ya faru na shekara na dubu ɗaya ɗari biyu an gane wannan ko wato ba za a fa'idantu da shi ba to irin wannan an yi watsi da duk abin da ya faru zamanin manzan Allah an yi watsi da shi ana so ne yanzu ake so a fahimci musuluncin a kan shi sannan na uku a ta'assub bil falsafa algarbiya tasirantuwa da filosofi na mutanen yamma a yi watsi da ainihin fahimtar sahabbai a koma ana gina hukunci da philosophy da hankali an gani algarbiya irin tunanin turawa turawan yammaci alhadisa wanda yake sabu. wasu mutane sun tasirantu da ainihin falsafatil garbiya alhadisa filosofi na turawan yamma wanda yake sabu. sai su ringa fassara ƙur'ani da wannan filosofi din su yi watsi da fahimtar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khasa fi muhawalati a mafi mafahim hadisa musamman ma a wajen ƙoƙarin musuluntar da ainihin fahimta sabon fahimta na zamani za su yi ƙoƙarin duk abin da ke faruwa a zamanin nan su musuluntar da shi duk abin da turawa suke yi sai su yi ƙoƙarin su nemo amsan shi a cikin ƙur'ani domin su nuna wa turawa cewa addinin musulunci babu abin da bai zo da shi ba duna mura'atil khususiyya a tarihiyya ba tare da lura da kususiya na tarihi ba zai zama to duk abin da suke yi kawai suna kokarin alakanta shi da fahimtar turawa ne ba tare da kokarin wato musamman ma wajen kokarin musuluntar da wato wannan sabon fahimta ba tare da lura da ainihin abin da yake mace tarihi ba Al'amfila a tarihiya misali na tarihi al-misalul awwal alkhawarij misali na farko daga cikin mutanen da suka ware wato sahabbai suka ware farkon wannan al'umma din suka yanke alaka tsakanin wannan al'umma wato namu da sahabbai su khawarij kaifa qata'ul alaka yanda suka yanke alaka qara'ul qur'an bi fahmi al-khas sun karanta al-qur'ani bi fahmihim al-khas da fahimtar su keɓantacce dunan ruju'i ila fahimi sahaba ba tare da sun dawo zuwa ga fahimtar sahabbai ba an gane ku? suwa ne ne khawarij khawarij wata kungiya ce da ta bayyana musamman zamanin aliyu bin abi talib wato bayyanan ya fi fitowa zamanin aliyu bin abi talib lokacin da aka yi sulhu tsakanin mu'awiya dan abi dalib da aliyu bin abi dalib to anan ne suka ce ba su yarda da wannan sulhu din ba suka ce da aliyu bin abi dalib da mu'awiya da kuma ainihin wato kwamitin da aka nada domin yin sulhu din an nada kwamiti na sulhu kwamitin sulhu karkashin jagorancin wato amr bin al-as ta bangaren mu'awiya sannan abu musa al-ash'ari ta bangaren aliyu bin abi talib to an kafa wannan kwamiti din dan ana so a zauna a yi sulhu a daina zubar da jini tsakanin bangaren aliyu bin abi talib da bangaren muawiya to a lokacin da aka kafa wannan kwamiti din sai aka samu wasu daga cikin mabiya aliyu bin abi talib suka ce ba su yadda da wannan kwamitin ba ko ba su yadda a kafa wani kwamiti don a yi sulhu ba kawai a ci gaba da yaki da suka ga aliyu bin abi talib bai yi biyayya a gare su ba sai suka ce ali bin abi talib ya kafurta tunda sun ce a ci gaba da yakin shi kuma aliyu wato ya yi ta aisulu sulhu suka ce aliyu ya kafurta sannan bangaren muawiya shi ma ya kafurta dukan su jinin su ya halarta to daga nan sai aka samu wata kungiya ana kiranta khawarij ita wannan kungiya din tana da wani aƙida keɓantacce wanda ya bambanta ta daga sahabbai aqidan shi ne wato Ali bin Abi Talib kafiri ne shi sannan Muawiya kafiri ne duk mutanen da suka goyi bayan Aliyu a wajen wannan yaki sun kafirta su ma mutanen da suka goyi bayan Muawiya a wajen wannan yaki su ma sun kafirta saboda haka jinin ya halarta sa'annan kuma bayan wannan kuma duk wani musulmi wanda ya saba ma Allah in yayi ƙarya ko ya sha giya ko ya yi zina shi ma ya fita musulunci idan ya mutu ya mutu ne kafiri irin kafircin fir'auna kuma zai dawama a cikin wuta har abada kuma duk wani hadisi duk wani hadisi ko duk wani fahimta da ya zo daga sahabbai sahabban da suka rayu zamanin aliyu din nan suka taimake shi duk wani sahabin da ya shiga cikin wannan yaki babu ruwansu da shi duk wani hadisin da ya ruwaito ba za su amsa ba sannan kuma duk wani abu na fahimtar shi ba ruwansu da shi sannan bayan wannan ma usman usman bin affan shi ma yayi wasu kurakurai a lokacin mulkinsa saboda haka wannan kurakuran da yi babu ruwansu da usman daidai lokacin da yayi wannan kurakuran ba ruwansu da shi to mutanen da usman ya nada a daidai wannan lokacin da kuma mutanen da suke goyon bayan usman daidai lokacin su ma gaba daya kakurai ne ba ruwansu da su to a wajen ya nuna ba sa karban hadisi na usman a ƙarshen rayuwar usman farkon rayuwar usman suna karban hadisin shi amma ƙarshen rayuwarsa saboda a cewansu ya yi wasu kurakurai ba za su karba hadisin shi ba sannan masu goyon bayan usman a daidai wannan lokacin shi ma ba ruwansu da su to a wajen sai ya zamanto su 'yan hawari din sun kafirta sahabban manzon Allah da yawa sannan ba sa karban hadisi wajen sabon annabi da yawa su tun da ba su da hadisi akan matsala sai ya zama suna gina hukunci da ka tunda ya kamata ne a ce duk abin da za su yi su bincika ya manzan Allah ya yi to ai da suka ruwaito hadisin nan sahabbai ne to sahabban na kuma sun kafirta su to tunda an kafirta su yaya kuma hukuncin karban hadisi daga wajen su kaga abu ne wanda ba zai yiwu ba to sai zaman to yan kawari suna da karancin hadisai to wannan karancin hadisan sai sun ya kawai suna daukan gundarun ƙurani ne su fassara shi da fahimtar kansu da kansu an gano wani ko to shi ne yake cewa su kawari a ƙara qur'an bi fahmi al-khas sun karanta al-qur'ani da fahimtar su ke bantacce sun karanta al ƙurani da fahimtar su ne ke bantacce dunar ruju ila fahimin sahaba ba tare da sun koma zuwa ga fahimtar sahabbai ba sai zaman to kawai karatun qur'anin sun karanta gundarun qur'ani ne amma fahimtar fa irin nasu za su kawai to an natija menene sakamakon da ya biyo baya kafarul musulmi wasta bahu dima'ahum sun kafirta musulmai suka halatta jininsu sun kafirta wa musulmi suka halatta jininsu sun kafurta Ali bin Abi Talib sun halatta jininsa sun kafurta Usman sun halatta jininsa da kuma duk masu goyon bayan waɗannan mutane sun kafurta Muawiya sun halatta jininsa sun kafurta Amr bin al-As sun kafurta Abu Musa al-Ash'ari an gano wannan ko to da wannan sai zama to ba sa karban addini daga waɗannan sahabban to tunda ba sa karban addini daga waɗannan sahabban a ina za ba karɓa addini yanzu a ina za ba karɓa addini shin addinin suna da tarihi kenan ba tarihi za su karanta alkur'ani ne kawai wato su fassara shi gwargwadon abinda kawai suka karanta suka fahimta an gani sai a samu wani irin fahimta murɗaɗɗe to wannan shi yasa aka samu wani murɗaɗɗen fahimta daga wajen wayannan mutanen an gani me murɗaɗɗen fahimta suna kafirta duk wani musulmi in yayi sabon Allah kuma duk musulmin da yayi sabon Allah suna halarta jininsa sai in ka saba Allah in mutum ya karya kawai kafiri ne in kuma ya kafirta jinin shi ya halarta. in mutum ya saba alƙawari an yi alƙawari za a fara wannan karatu karfe tara sai mutum ya zo tara da rabi kawai za a sa yan ba tsaya a keji karfe nawa kace za a yi daura tara karfe nawa ka zo tara da rabi sai so kama wuka kawai ce saboda annabi ya ce man dina hu fa qatluhu duk mutumin da ya musanya addini ku kashe shi kawai kuma daga sai suke in dai ka saba ma Allah za ka mutu kawai ko su suna ganin addini suke yi in suka ga mutane sun taru ana yin wani fati ko wani abu za su zo ne kawai da makami su kashe kowa da kowa kuma suna ganin sun yi jihadi sun yi kaza sun yi kaza to suna da irin wannan tsananin zafi wanda ya wuce gona da iri sannan dan abu ɗaya biyu kawai za su kafirta mutum in sun kafirta kuma su kashe an gani to sai ya zamanto mutanen da suke da irin wannan tunani rayuwarsu gaba ɗaya cikin yaƙi yake rayuwarsu gaba ɗaya cikin zubar da jinin mutane ne to a garin da akwai irin wayannan mutane za ka gaba ma mai suna tashi a ce an samu wasu 'yan bindiga daɗi sun je sun kashe mutane a waje kaza sun zubar da jinin mutane a waje kaza to wayannan su ne khawarij in kuna jin labarin abin da ke faruwa a duniya na zubar da jini to masu irin wannan tunani ne an gane wannan ko a mawqifin sahaba matsayin sahabbai kan wayannan mutane Ali ibn Abbas ibn Abbas ya ce radiyallahu anhu ji'itukum min indi sahabati nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar Abdullahi bin Abbas yace na zo muku Abdullahi bin Abbas ya kai ziyara wajen yan khawarij lokacin da suka yi tawaye ga aliyu bin abi talib in ba ku manta ba na ce a lokacin da aliyu ya yadda za a yi sulhu tsakanin shi da wa da mu'awiya me ya faru sai aka samu wasu mutane suka ce ba su yadda da wannan sulhun ba aliyu ya kamata ya warware wannan sulhu in ko ya yadda da wannan sulhu ya kafirta ya kafirka shi ma mu'awiya ya kafirta a lokacin da aliyu din ya yarda da sulhu suka kafirta shi sai suka kwaci mutanensu suka suka tafi suka suka yi ma aliyu tawaye an ce suna da runduna sun fi dubu goma sha biyu wajen mutane dubu goma sha biyu su ne wato yan su ne wa'annan mutane suka kwashe suka tafi da su suka je suka koma can cikin daji suka gina masallaci suna ta bautan Allah a wajen suna karatun Qur'ani suna azkar suna yin nafilkili suna yin azumi idan ka zo ka gansu ka ce daga nan sai aljanna mutane ne masu riƙe addini sosai ba sa wasa ana karanta Qur'ani ana kuka ana karanta Qur'ani in ka je wajen za ka ga kawai ila kawai daga mutum ya mutanen ɗan aljanna ne shi to wayannan mutane suna son addini sosai to lokacin da suka yi aliyu tawaye sai abdullahi dan abbas sai ce ma aliyu bin abi in ka yarda zan kai ziyara wajen wa'annan mutane in tambaye su me yasa suka mai suka ma tawaye idan sun yarda zan musu bayani in gamsar da su in dawo maka da su sai aliyu ya ce wa'annan mutane suna da haɗari ina jiye maka tsoro idan ka je za su iya kashe ka sai ce ni dai abin da kake suke so na sadaukar da raina in ka yarda ka bani dama in je wajensu sai aliyu bin abi talib ya ba shi dama da ya tafi wajensu wato tun a hanya suka hango shi suka ce ga dan amin annabi nan fasiki saboda haka in ya zo kawai kafin ya karo su wajen makawa a kashe shi an gani su mai suka ɗauke bin abbas sun ɗauke shi kafiri kawai yana zuwa kawai a kashe shi sai wasu ka ce a ah, kafin a kashe shi mu tsaya mu saurari mai ya kawo shi tukuna sai wani ke kada ka saurari zaƙin baki gare su irin su ne Allah yake magana ma zarafu laka illa jadala hum illa abalhum qaumul khasimun mutane ne masu jayayya Kana a saurare shi ko a kashe to ni ce a'a mu saurare shi mun ga mai kawo shi to yana zuwa sai ya zo ce ya ga wasu irin mutane masu san addini masu karanta qur'ani masu yawan nafilfili da sauransu sai ya ce musu na zo muku shi ne ya ce musu nan kun min inda sahabatin nabi Sallam alaihi al-muhajirin wal ansar na zo muku daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. su ne almuhajirun da wa da ansar na zo muku daga wajensu sai ce wallai safikum ahadun a cikinku babu ɗaya daga cikinsu a cikinku babu ɗaya daga cikinsu kenan a cikin hawari ɗin nan babu sahabin annabi ko ɗaya ku fahimci wannan wa'annan mutanen da suka yi tawaye wajen su dubu goma sha biyu suka koma can daji suka yi gabansu suna ta bautan Allah da karatun ƙur'ani babu sahabin annabi ko ɗaya a ciki to kenan wasu mutane ne suka musulunta bayan sahabban annabi suka zo suka shigo cikin musulunci sai ya zama to ba su yi ƙarfi a musulunci ba sai ya zama to yaƙi ya zo ya faru tsakanin aliyu da mu'awiya to a lokacin nan aka same su to su din nan sun kafirta sahabban annabi gaba ɗaya tunda sun kafirta su yanzu tunda abdullahi bin abbas ya ce na zo muku daga sahabban annabi kuma a cikin ku babu ko ɗaya daga cikin su sannan kuma ga sahabban annabi ne aka saukar da alkur'ani ji wata magana abdullahi bin abbas ya ce ga sahabban annabi ne aka saukar da alkur'ani ko babu ko ɗaya daga cikin ku a cikin su to yanzu da wani fahimta kuka fahimci qur'ani huce bauta ma Allah kaga babban tambaya to tun anan wajen abdullahi bin abbas ya jefa musu wani irin shakka wannan addinin namu a ina muka samo shi mu dai mun karɓi musulunci ne daga baya ko manzon Allah ya zauna da sahabbai ya musu training shekara 23 to wa'annan mutane gaba ɗaya mun zubar da su to tun da mun zubar da su yanzu yaya za mu fahimci musulunci Musulunci mu ƙarƙashin fahimtar wane ne kun gano wannan aiki to kaga wannan shine abin da ake kira salafiyya abdullahi bin abbas ya karanta da mu salafiyya ne a fahimci qur'ani da hadisi kan fahimtar sahabbai tunda ya ce na zo muku daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin ku babu ko ɗaya daga cikin su kuma ga sahabban annabi ne aka sauka da qur'ani idan yana nufin sahabbai ɗaliban annabi ne kuma ya karantar da su alqur'ani duk mutumin da ya cire sahabbai to qur'ani bai da tarihi musulunci bai da tarihi an gani to kenan addinin da yake yi ba addini bane mai kyau to abdullahi bin abbas magana ne mai tsawo to da yazo sai ce musu to na ji labari kun yi tawaye ga amirul mu'minin ali bin abi talib menene dalilin da yasa kuka yi tawaye ga aliyu to sun faɗi dalilai masu yawa na ba san gane wannan daga cikin dalilan aliyu bin abi talib ya goge sunan amirul muminin a lokacin da ake sulhu tsakanin aliyu da mu'awiya sai wakilin wakilin mu'awiya a lokacin da Amr bin Al-As ya rubuta wannan sulhu ne tsakanin amirul muminin aliyu bin abi talib tare da mu'awiya sai wakilin mu'awiya ya ce dole sai an goge amirul muminin kawai wannan suru tsakanin aliyu bin abi talib da muawiya bin abi sufyan to sai aliyu aliyu yace agoge agoge su agoge amirul mu'minin to wai wannan gogewan Allah ya bashi abu ya ce agoge. tunda Allah ne ya bashi wannan mulkin to kuma yace agoge ya kafirta ku fahimci wannan magana kawai dan an goge wannan abin da sunan kaɗin nan cewa kai ne shugaban muminai goge wannan kawai ya kafirta ka shi ne sai ce to wannan shi ne matsalar kuka ce wannan shi ne in na muku bayani za ku dawo suka ce za su dawo sai ce to lokacin da aka yi sulhu hudaybiya tsakanin manzon Allah da kafiran makka ai ali bin abi talib da kanshi shine sakatare ali bin abi talib ya rubuta wannan shine sulhu tsakanin ainihin muhammadu rasulullah da qurayshawa sulhu tsakanin muhammadu rasulullah da wa da ƙurashawa a lokacin da aliyu ya rubuta wannan sai suka ce ba su yadda ba ba su yadda da cewa annabi rasulullah ya ne inda annabi Manza, inda sun yadda annabi Manza, Allah ne da ba su yaƙe shi ba suka ce a goge wannan rasulullah din sai a rubuta mai wannan shine sulhu tsakanin muhammadu dan abdullahi tare da ƙurashawa sai aliyu bin abi talib ya ce ba zai goge ba an gani shi aliyu yana gani in ya goge laifi ne manzan Allah ya ce ya goge aliyu bai goge ba da aliyu bai goge ba sai annabi ya karba alƙalami wajen aliyu ya ce a nuna mai wajen aka nuna ma annabi wajen annabi ya goge sai aka rubuta muhammadu dan abdullahi sulu tsakanin muhammadu dan abdullahi da kuma ƙuraishawa sai ya ce musu kun tuna wannan abin ya faru suka ce eh, ya faru to yanzu manzan Allah da yasa aka goge rasulullah shi ma ya fita musulunci in kun ce ya fita musulunci to yanzu wane ne manzan? tunda da manzo ya kafirta suka shiru sai ce na ba ku amsan wannan suka ce eh na ba an ba ku an ba da amsa na biyu lokacin da aka yi yaki akwai yakin da aka yi tsakanin a Ali bin Abi Talib da su Aisha da Zubairu lokacin da aka yi wannan yaki aliyu bin abi talib ya samu nasara a kansu aisha har ya zama zamanto an kama ainihin aisha radiyallahu anha a lokacin da aka kama aisha radiyallahu anha sai aliyu bin abi talib ya zo ya sa aka bata kariya bayan an bata kariya aliyu ya kwato ta a hannun sojojinsa ya mutunta ta ya girma mata ya sanya aka hada ta da ainihin wato tawaga na sojoji suka raka ta har gida cikin mutunci yana cewa Allah ya gafarta miki tana cewa Allah ya gafarta mishi dukan su gaba daya suka suka nemi uzuri ga juna bayan bayan wannan abin ya faru to wannan abin da ya faru Ali bin Abi Talib ya kama Aisha ya samu nasara a kanta su kuma sun ɗauki aisha a matsayin menene su 'yan khawarij a matsayin da suka dauke ta musulma ko kafira kafira sun dauke ta a lokacin tunda su suna tare da aliyu Ta ita aisha da aka yi yakin nan sun dauke ta kafira ne ta saboda haka aliyu bin abi talib ya kama ainihin kafira an yi yaki kama ana jihadi ne suka dauka yanzu ana jihadi an kama kafirai an kama mata kwarkwara ga aliyu ya kama aisha matar annaba a matsayin kwarkwara kuma kafira ce sai kuma yanzu ya kyale ta to wannan abin da aliyu ya yi aliyu ya fita musulunci yana daga cikin dalilin da ya suka suka mai tawaye sai abdullahi bin abbas ya ce ah yanzu kenan ku za kai zaka yadda ka kama mamarka zaka yadda ka kama mamarka kamar da ita baiwa kamar da ita kwarkwara suka yi shiru za ku yadda ku kama ainihin mamaku ai Allah ta'ala ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu annabi shi yafi dacewa ga mu'minai fiye da kawo kansu sannan matayensa su ne uwayensu matayen annabi uwayenmu ne yanzu matayen annabi su ne uwayen mu'minai zai yi ka zo ka kama ainihin mamaka kamar da ita baiwa sannan kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna sai suka yi shiru wato ma'ana sun yi tambayoyi suka yi tambayoyi da aka ba su amsa da suka yi tambayoyi aka ba su amsa sai wasu daga ciki suka gamsu suka dawo wasu suka ce su suna nan har yanzu su ba su taba dawowa ba daga nan wajen wa'annan da suka dawo suka shiga cikin ainihin al'ummar musulmi sauran da ba su dawo ba su ne aliyu ya yaƙa daga baya suna fasan gane wannan to wa'annan su ake kira khawarij to kaga yan khawarij sun yanke alaƙa da mafi yawan sabon annabi sai zama to fahimtar su ga addini ba fahimta ba ne mai kyau sannan almisalin sani misali na biyu akwai gulatul sufiya akwai yan ɗariƙa masu wuce gona da iri yan ɗariƙa masu wuce gona da iri kai fa wul alaƙa, yadda suka yanke alaƙa tsakanin sahabban manzon Allah da kuma ainihin mu wannan al'umma din sai zama to shehunan dariƙa suna fahimtar addini ba fahimta irin na sahabbai ba adkalu mafahiman misla adkalu mafahim eh, misla wahdatul wujud ko wahdatul wujud sun shigar da wani irin fahimta misalin fahimtar wahdatul wujud ko wahdatul wujud mai wahdatul wujud shine ka dauka duk duniya gaba ɗaya Allah ne ka ɗauka duk duniya gaba ɗaya menene akwai 'yan dariƙa da suke fahimtar komai Allah ne in an daga wannan mai wannan sai suke Allah ne mai wannan sai suke Allah ne mai wannan Allah ne ana kiran su ɗan wahadatul wujud sun ce duk duniya gaba ɗaya komai Allah ne tunda ko duk duniya gaba ɗaya komai Allah ne wa za ka bauta ma wane ne Allah wane ne bawa al-abdu rabbun wal rabbu abdun ya laita shi'iri manin mukallaf bawa ubangiji ne ubangiji bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf manin mukallaf kenan eh tunda bawa ubangiji ne ubangiji bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf to so raka yan dariƙa masu wannan aƙida din ba sa sallah ba ruwansu da sallah ko azumi ko zakka ko menene su yanzu sun riga sun kai wani mataki wanda yanzu su ma sun zama Allah tunda sun zama Allah wa za su bauta ma ya za a yi Allah ya bauta ma Allah kun fahimci wannan ai ta so haka masu wannan haƙida sun ce in kaga mutum yana sallah to shi amini shi wato yana daga cikin irin jahilai wanda bai gama fahimtar addini ba shi ne zaka yana sallah to a matakin farko kama a ce mutum dan naziri ne ya fara karatun boko dan naziri ne a karatun boko to ka yi ta hawa daga naziri ka shiga firamare daga firamare ka shiga sakandare daga sakandare ka je university daga nan haka zan professor to su sun ce mutum a matakin farko shine mutum zai ringa yin sallah yana azumi yana zakka yana aikin hajji kuma yana nisantar haram shan giya haram caca haram zina haram an gane wani ku cin wato sata haram amma in mutum ya kai kololuwa a cikin dariƙa zai kai matakin da duk wani abin da yake wajibi zai kuma ba wajibi a kan shi ba kuma duk abin da yake haram zai koma halal asbahatu munfa'ilan lima yaktaruhu rabbi fa fi'li kullu da'at na wayi gari ina gudana ga abin da ubangiji na ya zaba mun yanzu aiki na ya koma duk da'a ne yanzu duk abin da na aikata kawai na yi da'a ne ga Allah an gano wannan ko to wayannan mutane a adkhalu mafahima misla wahdatul wujud sun shigar da fahimta misalin wannan fahimta na wahdatul wujud allati lam takun ma'rufa fil asl al awwal wanda irin wannan fahimta ba a san shi a zamanin farko ba zamanin sahabbai ba a san da wannan fahimta ba an gane wannan ko sahabban manzo Allah har suka bar duniya suna sallah har suka bar duniya suna azumi har suka bar duniya suna gudanar da harkokin musulunci ba a taɓa samun sahabin da yake yanzu na kai matakin da yanzu an mun freedom yanzu na kai matakin da yanzu ba sai na yi sallah ba na kai matakin da ba sai na yi azumi ba yanzu da in an ban giya sun ce subhanallah haram amma yanzu na kai matakin da zan sha giya haɗin bugu kuma in samu lada da can in yi zina zina haram ya kai matakin da zai ta zina da mata ba komai da abin da ya aikata na zina zai samu lada ne ma ba ma zunubi ba misali an gani to irin wannan fahimta shine fahimta na wahadatul wujud duk duniya gaba ɗaya kowa ya zama Allah irin wannan fahimta babu shi a zamanin annabi ila wani ya ce irin wannan mutane ko suna da hankali kuwa shi irin wannan mutane akwai su kuwa a Najeriya to wallahi akwai su akwai su a Najeriya akwai su a tudun wada ila ma akwai su a gidanku wallahi suna nan sannan akwai wani masallaci ba zan faɗi sunan masallacin ba masallaci ne wanda ya shahara ana zargin malamin da wannan aƙida din sabon masallaci ne aka gina shi a tudun wadan nan, kuma wannan malami ana zargin shi yana da wannan mummunan aƙida na wahadatul wujud an gano wannan ko domin su masu irin wannan akida sukan ɓoye ba a hankali sai su bayyana da shi kuma za ga wani lokaci idan isu isu ne sai su fito idan kuma a gaban wasu ne sai su ɓoye suna fasa gano wannan to akwai irinsu za ga wani lokaci ma irinsu wani sai zaki Allah ma wani za ga ya zaki Allah shi wallahi za mu yi maulidi wallahi in ka saukar da ruwa zan zage ka an gane wannan ku ce wallahi ya Allah ba na ganin darajar ka ba abinda za ka iya mun abinda yake nufi shi ma Allah ne to irin wannan fahimta babu shi zamanin sahabbai masu irin wannan fahimta daga cikin yan dariƙa sun yanke alaƙa da sahabbai sai suka fahimci addini a murɗe kun fahimci wannan ai to an natija mai sakamako mai biyo baya zuhuru mumarasat tukhalifu sunna annabawiyya as-sahiha bayyanan wani irin gogayya bayyanan wani irin gogayya wanda ya saba ma qur'ani wanda ya saba ma hadisai na annabi ingantattu yanzu mafi yawan yan tarika suna gudanar da addini sabanin irin addini na manzon Allah saboda sun yi watsi da hadisi babu ruwansu da karantarwar sahabbai in kuna sauraron a social media za ku ga yan tarika nau'i nau'i nau'i an gane ko kun ga abin da ya faru da wani mai rakumi ko kun tana da wani mai rakumi yauwa da wani mai shaho ne kawai <laughs> mai hankaka to ka duba irin maganganun da suke faɗa to duk irin wannan kalmomin da suke faɗa kalma ne wanda ya saba wa musulunci to kaga ba komai ya sa addinin su ya gurɓace ba sai saboda sun yi watsi da karantarwar sahabbai a ce ma akwai wani salati in mutum ya karanta zai samu ladan annabawa saba'in a ce ma salatul fati ya fi alkur'ani sau dubu shida kaga irin wannan karantarwan yin watsi da karantarwan sahabbai ne an gane ku A ahammiyatu rabadil akhir bil awwal muhimmancin alakanta karshen wannan al'umma da farkon al'umma yana da muhimmanci an gane ku wato duk abin da mu yi na addini mu ringa yin abin da bahaushe ke kira waiwaye adan tafiya eh? almisalu salis na mai eh. misali na uku ba'azul jama'at al-mu'asira wasu sashen jama'a na wannan zamanin sashen kungiyoyi hawalu tabiqa an zima siyasiya sun yi kokarin su ɗabbaƙa wasu irin tsari na siyasa hadisa sababbi bismil islam da sunan musulunci duna tamhiz ba tare da sun tace shi ba wasu sashen kungiyoyi na musulunci na zamani hawalu tadbika anzimatin siyasiya hadisa sun yi kokarin su dabbaka tsarurruka na siyasa sababbi da sunan musulunci duna tamhiz ba tare da sun tace ba misalu nazariyatul wilaya duna tamhiz misalin wato theory na ainihin walittaka ba tare da sun tace shi ba abin nufi a nan wajen akwai wasu ƙungiyoyi a ƙungiyoyin nan sababbin ƙungiyoyi ne a cikin musulunci ƙungiyoyi ne wato wanda ƙungiyoyin siyasa ne sababbi in an ce ƙungiyoyin siyasa sababbi irin su ƙungiyoyin ikwamin musulmi kaga ƙungiyar ikwamin musulmi ƙungiya ce wacce ta zo tana ƙoƙarin a cewanta fa a cewanta tana so ta dawo da musulunci irin yadda musulunci yake zamanin manzan Allah da sahabbai suka ce yanzu muna rayuwa cikin wani rayuwa wanda ba abin shari'ar musulunci a duniya suna so su dawo da tsarin shari'ar musulunci suna so su dawo da mai tsari na shari'ar musulunci to a wajen kokarin kawo wannan tsari na shari'ar musulunci sai suka shigar da wasu irin bidiyo'i wanda bidiyoyin nan ba su da asalin zamanin sahabbai wanda ya kamata duk abin da za su aikata su samo shi a cikin ƙur'ani da hadisi ƙarƙashin fahimtar sahabbai to sai zama to wa'annan ikhwanul musulmi sai suka yi sabanin haka sai ya zama to sun tsara ainihin wannan ƙungiya ta ikhwanul musulmi an gane wato ba fahimtar sahabbai daga cikin farko inda suka yi kuskure yan ikwan suka ce a cira aƙida a cikin da'awon ba maganar tauhidi suka ce tauhidi yana kawo rabuwan kan jama'a yau in an ce za a sa tauhidi to za a kawo rabuwan kan jama'a domin ana so ne a kafa fati wanda fatin nan zai zama to yana kira ne zuwa ga musulunci to musulunci ba haƙida musulunci ne to sai suna cewa to yanzu ana so ne da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a da 'yan ƙalaƙatu da 'yan kaza da 'yan kaza duk a zo a haɗu a manta da bambance-bambance kowa ya aje bambancin shi a zo a haɗu a ƙarƙashin la'ilaha illallah muhammadu rasulillah a cewansu suka ce ɗan shi'a ya za a yi tafiya tare da shi amma ya aje shi an cin shi a gefe ɗan ɗariƙa yanzu za a yi tafiya da shi ya aje tsarikancin shi a gefe dan qur'aniyun yanzu za a yi tafiya da shi amma ya aje qur'aniyun a gefe ahlus sunna yanzu za a yi tafiya da shi amma ya aje salafancin shi a gefe kowa yanzu za a tafi tare da shi to ya za a yi tafiyan za a shiga mota ne za a shiga mota wani za shi kaulaha mota guda ɗaya za a shiga wani za shi kola zai sauka a kaulaha wani zai sauka a iran wani zai sauka a america wani zai sauka a saudiya ko mota ne guda ɗaya an shiga an cika ta to yaya za a yi ya direba zai yi in zai tuka motar an gane wani motar nan zai yi da shi wani kuma da ya shiga motar motar nan zai yi wani kuma motar nan zai yi wani motar can zai yi to kuma mota ɗaya ne ana so an tuka a tafi haka a miƙe kuma a kai kowa inda za shi zai yugo to wannan shine misalin da a awon ikwanin musulmi a ɗauki kowa da aƙidanka ka taho a tafi tare da kai an gane ba bambancin aƙida suna da wata ƙa'ida zahabiyya suna cewa na ta'awunu bi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mata fi mu taimaka ma juna inda muka samu sabani mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki inda muka haɗu mu taimaka mu juna amma sashenmu ya yi uzuri ga sashe inda muka samu saɓani in mun samu saɓani a yi juna uzuri inda muka yi daidai a taimaki juna to bari kawo misali don ku gane da mu da 'yan ƙalaƙato mun yi istifaƙi a kan me a ƙur'ani duk mun yarda da ƙur'ani amma mun samu saɓani da 'yan ƙalaƙato a kan me a kan hadisi ba su yarda da hadisi ba to yanzu ya za mu yi in muna so mu yi tadbikin wannan abin za mu za mu taimaka mu juna akan qur'ani amma za mu yi musu uzuri akan ƙaryata hadisin da suka yi an gane ba za mu kyamace su ba za mu tafi tare da su kowa kowa ya rike nashi ra'ayin an gane wannan ƙaryata hadisin da yayi a mishi uzuri an gane mu ɗauke shi ɗan uwanmu da ya kuskure a tafi a haka ba maganin cewa ka yi kuskure ka gyara ba sai ya gyara ba a ci gaba da tafiya a haka shin a nan an taimake shi an taimake shi ko an cuce shi idan ya mutu a cikin wannan hali shi dan yun yaya ya mutu kafiri za shi wutan jahannama saboda ya karyata maganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma su wane ne suke san shi wanda zai gaya ma gaskiya wannan aqida ka fa kafirci ne ya za a yi ka raba Allah da manzon Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul to kai kuma sai ka zo ka raba Allah daban ka ce kai ka yarda da Allah baka yarda da manzon Allah ba ya zama to daga cikin innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakizu bayna zalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan masu cewa mun yarda da wani bangare mun karyata wani bangare suna so su riki wani hanya tsakanin wannan sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan wayannan su ne kafirai na hakika ashe mutumin da ya ware qur'ani daban hadisi daban yace shi zai dauki qur'ani ba ruwan shi da hadisi wannan yana halatta mai alaka da shi a'a saboda ya raba Allah da manzan Allah to mutumin kuma da ya raba Allah da manzan Allah dole ne ya raba ya raba tsakanin shi da sahabbai ya raba ruwan shi da sahabbai saboda sahabbai suna da alaka da manzan Allah da kyau bil hasali ma a wajen shi kai karatu an gane ku yanzu da mu da yan shi'a mun yi ittifaki a wajen ahlul bait yan shi'a suna son mutanen gidan manzan Allah mu ma ahlus sunna muna bi muna so amma mun samu bambanci da su a wajen bi a wajen ƙur'ani yan shi'a suna ganin wannan ƙur'ani da muke karantawa wato bai cika ba an ƙara wani abu a ciki an rage wani abu a ciki an canza wasu abubuwa a cikin ƙur'ani an gane ƙur'ani na gaskiya nan gaba zai zo a ƙur'ani na gaskiya yana wajen imamul mahadi tashin iyama in yi zo imamul mahadi zai zo da ƙur'ani na gaskiya an gane wannan gobe sannan yan shi'a sun kafirta sahabban annabi gaba ɗaya sun ce bayan manza Allah ya rasu sahabban annabi sun yi ridda duka sai dai kawai sahabbai ba su wuce kara ba na fatan gane wannan to nan mutane za mu taimaka ma juna inda muka yi daidai da su Shi ne wajen ahalin sannan sashenmu zai yi uzuri ga sashe inda muka samu saɓani, shi ne mun samu saɓani da su wajen a yi musu uzuri mun samu sabani da su wajen ahlul bait ai musu uzuri yaya ya wannan tunani tunani ne mai kyau to wannan shine tunanin ikhwanul muslimin an gano wannan ai shine sun kawo wani irin siyasa wanda lam takun ma'rufa fil asal al-awwal wato su din nan babu ita a zamanin farko hawalu tarbika anzimatin siyasiya hadisa sun yi ƙoƙarin dabbaka tsarurruka na siyasa sabuwa bismil islam da sunan musulunci duna talhis ba tare da sun tace shi ba misalin nazariya na ainihin walittaka an gane ku na alwala walbara ba tare da sun tace shi in an ce alwala walbara wato abinda zai kawo mu ringa son juna da abinda zai kawo mu kyamaci juna an gane ku idan mutum ya riƙe Allah mu so shi in yayi watsi da Allah mu ki shi idan mutum yayi biyayya ga manzo mu so shi in ya saba wa manzo Allah mu shi idan mutum yayi riko da hadisi mu so shi in ya saba ma hadisan manzo Allah mu shi idan mutum ya fifita mazhaba ko ra'ayin wani malami akan maganar manzo Allah mu shi idan ya fifita maganar manzan Allah akan na imam ko na wani malami mu so shi wannan shine alwala'u wal bara'u muna son ka in ka zo Allah muna kin ka an kake Allah to su ɗan ikwan wannan nazariya din na a so ka in ka so Allah hakika in ka kake Allah kamar yadda annabi Ibrahim ya gaya wa babansa da mutanensa inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum lalle mun barranta da ku da abin da kuke bauta kuma bayan Allah mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakumul adawa wal bagaza abadan hatta tu'minu billahi wahda da gaba da kiyayya ya bayyana tsakaninmu da ko har abada har sai kun yi imani da Allah shi kadai ashe me zai kawo mana soyayya imani da Allah me zai kawo mana kiyayya in Allah da rashin imani da Allah kun gane wannan ko to su yan ikhwan sun bayyana da wani irin nau'i na ainihin alwala wal bara yaya yake ne kawai koda mutum koda mutum yana da mummunan aqida kai mishi uzuri an gane kai ma shi a uzuri inda kuka samu sabani kai ma alaka to uzuri inda kuka samu sabani kai ma dan uzuri inda kuka samu sabani inda kuka yi daidai kuma a tafi tare to kaga irin wannan tunani tunani ne murdadde shine ba za ka ce ma dan ya gyara ba sai dai ka mishi uzuri ba za ka ce ma shi a gyara ba sai dai ka mishi uzuri to anan wajen idan ya mutu da wannan aƙida ka taimaka ko ka cuce shi to irin wannan zamantakewa wanda za ka yi shiru ga kuskuren ɗan uwanka da sunan kayan mishi uzuri zamantakewa ne na soyayya ko na kiyayya mutumin da yake gaya ma gaskiya ka daina zagin sahaban annabi ka daina sukan hadisai ba daidai ba ne ka daina fifita mazhabanka akan ainihin maganar manzon Allah shin wannan makiyinka ne ko masoyinka wannan shine masoyinka an gane wannan ko to shine a ah, ahammiyatu rabat al-akhir bil awwal muhimmancin alakanta karshen wannan al'umma da na farko menene muhimmancin alakanta karshen al'umman nan da na farko gashi nan albarka fi tibai manhajin salaf akwai albarka a wajen bin hanyar magabata bin hanyar sahabbai da bin hanyar tabi'ai da sauransu akwai albarka a ciki saboda sun yi karatu ne a makarantar da ya fi kowane makaranta wanda makaranta ne ya fi kowane makaranta makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam makaranta ne wanda in an karantar da kai duk abin da aka koya ma mai kyau ne ba kuskure a cikin shi a wani manzan Allah duk abin da ya koya ma original ne shi ba wani magana cewa ai in malam wani ya faɗi magana akwai abin da za a ɗauka akwai abin da za a wurgar duk abin da manzan Allah ya karantar mai kyau ne. to mutumin da ya karatu a wannan makaranta ya kuke ganin shi ya zo tun daga naziri din shi har ya kai university a makarantar manzan Allah ya yi shun yaya karatun shi zai kasance karatu ne tatacce wanda babu wani gurbata a cikinsa an gano wannan ko to idan ka zo kai ma ka zo kai karatu a wajen irin wannan malami ba ba albarka shi na kace akwai albarka akwai alkhairi mai yawa fitti ba'i manhajin salaf a wajen bin a wajen bin manhaji na salaf su ne khairul qurun su ne fiyayyen karni wanda manzo Allah ke cewa khairun nasi karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum fiyayyun mutane su ne karni na sa'annan masu masu bin su sa'annan masu bin su wayannan su ne fiyayyun mutane an gane to idan kai karatu wajen fiyayyun mutane idan ka fahimci musulunci irin fahimtar mutanen nan yaya musuluncinka zai kasance to shine sanan na biyu fahimu da shari'a min khilali ha alwaqi'i fahimtar manufan shari'a ta bangaren wato practical wato wato zaka fahimce shi a aikace manufa na musulunci mutum zai fahimce shi a aikace an gane wannan ko in an kawo maka aya waƙi musalaka wa asu zaka za a kawo maka shi a aikace ga yadda manzan Allah ya yi ga yadda sahabbai suka yi sai mutum ya ga yadda ake sallah a aikace in an kawo maganar aikin hajji za ka fahimce shi a aikace ga yadda sahabbai suka gudanar da rayuwarsu a wajen aikin hajji sai ya zamanto ka yi wa musulunci fahimta na asali ina fatan gane wannan sannan alhimaya min al sannan akwai kuma tsarewa daga karkacewa idan mutum yana so ya tsare addini shi na ce himaya kariya tsarewa wato mutum zai samu himaya min al zai samu kariya daga karkacewa in kai karatu wajen sahabbai kana da garanti addinin ka mai kyau ne kana da garanti cewa kai ba ka karkace bane shi saboda la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwalaha. babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da farkon wannan al'umma suka gyaru da shi la yusliu akhira hadhihi al'umma babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma din illa ma saluha a awwaluha sai abin da farkon wannan al'umma suka gyaru da shi abin da sahabban annabi suka gyaru da shi shine in mun aikata mu ma za mu gyaru idan mun yi watsi da karantarwansu za mu zamanto 'yan bid'a in ka ji an ce mutum dan bid'a ne me yasa ya zama dan bid'a ya yi watsi da karantarwar sahabbai bai fahimci musulunci akan karantarwar sahabbai ba yan shi'a sun yi watsi da sahabbai farko sun kafirta sahabbai suka ce kuma babu ruwansu da karantarwar sahabbai suka kirkiro nasu karantarwar daban ke yasa addinin shi'a daban addinin ahlus sunna daban saboda ahlus sunna suna da alaka da sahabbai su kuma yan shi'a ba ba su da alaka da sahabbai sun yanke alaka da su yan alaka to fa yan alaka to sun ce qur'ani zalla kaga kenan ba ruwansu da hadisi ballantana ma su yi alaka da sahabbai ai daga wajen sahabbai ne aka samo sahabbai sun jiyo daga annabi sai tabi'ai sa karba wajen su sai kuma tabi ta suka karba wajen tabi'ai har zuwa wajen mu to babu ruwansu da qur'ani da hadisi gaba daya ballantana ma a ce kaza ta wani ɗan shi'a wani ɗan alaka to ce wai wai ɗan shi'a suna kan rikici wai akan Husaini ce Husaini ai ba shi ce kuna ta ba ku wahala a ina ka samu Husaini a cikin ya ce babu wani Husaini a cikin Alƙur'ani maganar wai akwai wata mata annabi mai suna Aisha juwa kawai sai dai ka ce annabi yana da mata amma ya sunansu ba sunansu kawai yana da mata amma ba sunan su na fata gane in ka ce Aisha ya ce ina Aisha a Qur'ani annabi yana da sahabbai wane ne babban sahabin annabi eh ya sunan shi Abubakar a na ka rubuta a an kuna fatan gane to su a wajen su babu wanda ya san sunan sahabban annabi sahabban annabi ɗaya ne kawai ka san sunan shi ne walamma ƙada zai min hawa daran zaidu shi kadai ne sahabin annabi za ka san sunan shi amma duk sauran sahabin annabi ba san sunan su ba kun gano wannan to wayannan mutane wani irin fahimta da suke da shi na addini wasu irin kidahumai ne wayannan mutane an gano wannan ko to ne, al'alaka al-khulasa an-nihaiya wato samari na ƙarshe kulasa na ƙarshe al'alaka ma'a salaf laisa tariki a fakat alaƙa tare da salaf ba na tarihi ba ne kaɗai ba ka ku ɗauka alaƙa mu da sahabbai alaƙa ne kawai na tarihi bal manhajiya a'a alaƙa ne na manhaji bi ma'ana alaƙa ne na an ba mu tarihin sahabbai ne ba wai kawai don mu ji tarihi kawai a yi ta jin daɗi ba a'a mu ji tarihin mu bi hanyar su. mu ji tarihin sahabbai mu ga yadda suka gudanar da addini mu yi koyi da sahabbai akan wannan shine abin da Allah ya ce wa shakin shaqir rasul min ba'di ma tabayyana bayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana a gare shi sai ba hanya ba hanyar mu'minai ba za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa nuflihi jahannam za mu kona shi a wutan jahannama wa sa'ar masira wannan hanya ta munana ta zama hanya kaga ashe kenan Allah ya nuna mana duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi sannan kuma sai ba hanya ba hanyar muminai ba sai zama to hanyar shi na fahimtar addini ba hanyar sahabbai bane sai Allah ya ce ni wallahi ma tawalla za mu jibinta masa duk abin da ya jibinta za mu kyale shi da addinin shi wa nuflihi jahannam za mu kona shi a wutan jahannama wa Sa'ad masira wannan hanya ta nuna ta zama hanya ashe duk mutumin da yake so ya fahimci addini ba fahimtar salaf ba wannan mutumin Allah zai jibinta masa abin da ya jibinta kuma Allah zai kona shi a wutan jahannama wannan hanya ta munana sa gobe kiyama sai an tambaye ka yaya alaka ka da sahabbai shin addinin da ka fahimta ina ka samo addinin idan ya zama to babu sahabbai a cikin addininka sunan ka dan bid'a kenan yan bid'a na duniya gaba ɗaya dalilin batansu sun yanke alaƙa da sahabban manzon Allah wasu daga ciki sun yarda akwai sahabbai amma kuma ba su ba hanyarsu ba wasu kuma sun kafirta sahabban ba su yarda da sahabban ba ma balle su ba su an gani zalin ka ɗauki 'yan dariƙa 'yan dariƙa sun yarda akwai sahabbai ko amma kuma hanyar sahabban daban su daban wajen addini amma in suna wake-wake za ka suna waka ga sayidina abubakar sayidina umar sayidina kaza suna wake su amma kuma aka ce me yasa addinin ku ya bambanta da addinin sayidina abubakar me yasa ya bambanta da addinin sayidina umar ai ya kamata tunda kuna son su ya zama to addinin ku ya zama irin nasu an gane wannan ku to wannan karatu yana da matsar muhimmanci mu fahimce shi wa qada'uha yu'addi ila qira'ati an-nusus bi manzurin mu'asir faqat yanke shi yana janyo karanta nasoshi da mahanga na zamani kawai yana janyo mai wa qada'uha yu'addi ila qira'ati an-nusus bi manzurin mu'asir faqat yanke alaka tsakanin ƙarshen wannan al'umma da farkon wannan al'umma yana janyo karanta nassi mutum ya karanta qur'ani sai ya fahimci qur'ani da mahanga na zamani kawai babu ruwan shi da bincike yaya sahabbai suka fahimci wannan addini mimma yuntiju fahaman mugayiran li muradillahi wa rasul abin da yake haifar da wani irin fahimta wanda ya saba ma manufar Allah da manzon Allah kullu ra'ayi yana haifar da wani irin fahimta wanda ya saba ma manufar Allah da manzo kenan duk mutumin da zai dauki Qur'ani kawai yace zai fassara shi kadai kawai to wannan Qur'anin da ya dauka fahimtar shi ya yi karo da manufar Allah da manzo in kana so fahimtanka ya yi daidai da manufar Allah da manzo to shi ne wato ka ɗauki alkur'ani ka duba yaya sahabban annabi suka fahimci addini fa in amanu bi misli ma amantu bihi ta dau. fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah Allah yake cewa idan su kafirai da yahudawa da nasara fa in amalu bi misli ma amantu bihi fa kadita daw idan sun yi imani da misalin abin da kuka yi imani da shi idan yahudawa da nasara da masu bautan gunki suka yi imani da misalin abin da ku sahabbai kuka yi imani da shi fa kadita daw to hakika sun samu shari'a fa in tawallau idan suka juya daga fahimtar sahabbai fa fa inna ma hum fi shiqaq to lalle suna cikin sabani suna cikin kauce hanya fa sayakfikahumullah da sannan Allah zai isa maka su an gane kaga wannan aya ya nuna mana in za mu fahimci addini mu fahimci addini karkashin fahimtar sahabbai to yanzu ga tambaya yanzu a cikin kungiyoyin da muke tare da su a duniya yanzu shi'a ne kalakato ne sufaye ne yan ahmadiyya ne yan kadariya ne yan jabariya ne yan ikwanul musulmi ne yan sururiya ne yan kaza su wane ne suka fahimci musulunci fahimtar sahabbai su ne yan salafiya za ce mu muna san yaya sahabbai suka fahimci addini ba za mu kirkiro wani abu ba ma san mu kawo wani abu sabanin abin da suka zo da shi kamar yadda wani daga cikin salaf ke cewa if haitu wa kafal qaum fa innahum ala khairin waqafu ku tsaya wurin da mutanen suka tsaya domin sun tsaya ne akan alkhairi ba da gangan bane wani kuma daga cikin salaf abdullahi bin mubarak Allah ya masa rahama yake cewa alayka bi asari man salafa wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in fuhu lakal bil qawl kalizimci bin hanyar magabata ko da mutanen duniya sun kyamace ka kalizimci bin hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar tabi tabi'in ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun kyamace ka an gane duk duniya gaba ɗaya a ce ba a san ka amma ka tsaya kyau kan hanyar sahabi ka ci gaba in Allah yana son ka duk duniya gaba ɗaya kowa ya kika wa iyyaka wa ara ar-rijal ka ka da ra'ayin mazaji wa in zakara ko laka bil qawl ko da sun kawata shi a gare ka da magana an gane ra'ayin mutane ko da sun kawata shi Inda ya saba ma ra'ayin sahabbai yi watsi da shi ka ji mutum yana bayani bayanin da daɗi amma duk bayanin da ke to aka rama kalla wannan bayanin naka da daɗi amma da Allah wanda sahabi ne ya goyi bayan ka ke sai sahabi ya goyi bayana eh mu gaskiya mu an ce mana duk wani addinin da babu sahabi ba addini bane an gani an ce duk addinin da aka yi watsi da sahabbai ba addini bane to muna so mu san wannan addini naka akwai sahabbai a ciki a'a akwai tabi'ai ɗaliban sahabbai a'a akwai ɗaliban ɗaliban sahabbai a ta wannan ba addini bane mai kyau an gane wannan ko to sai na biyu min asbabin inhiraf al-khuruj ala al-hakim al-muslim daga cikin sababi na karkacewa kaga musulmi ya karkace daga hanya akwai yin tawaye ga shugaba musulmi ka yi tawaye ga shugaba musulmi ka ɗauki makami ka ce kana so ka kifar da shi to an nuna mun cewa lokaci ya yi saura minti biyu kaga ba zai iya yiwa cikin minti biyu mu karanta wannan ba to insha Allah za mu tsaya a nan wajen za mu ci gaba daga inda muka tsaya amma za mu ba da dama a cikin minti biyu a ɗanyi tambaya ina kuma mai tambaya na amin amin sha Allah eh eh نعم نعم yawwa to shi abin da ya shafi wannan dukansu gaba daya akwai sahabbai a cikinsu wai abin da yake magana sakin kalma daya akwai wani jayayya da aka yi ta yi akan wani unguwa yanzu saki uku kalma ɗaya shi saki nawa ne sai wasu ka ce saki uku kalma ɗaya saki uku ne wasu ka ce saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne ana ta jayayya to sai wasu ka ce to ai saki uku kalma ɗaya saki uku ne shine mazhaba na Umar da kuma wasu daga cikin tabi'ai sun yarda saki uku kalma ɗaya saki uku ne shi kuma wancan hadisin manzon Allah ne ya zo saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne to anan wajen cewa da aka yi hadisin manzo Allah hadisin manzo Allah tare da fahimtar sahabbai dan an ce zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saki u kalma ɗaya saki saki ɗaya ne sannan zamanin Abubakar shekara biyu da yayi saki u kalma ɗaya saki ɗaya ne sannan zamanin Umar farkon shugabancin shi shi ma haka ne sai daga baya sai ga mutane suna wasa da saki sai ce innan nas qad sa'ajalu fi amrin hanan lahu fihi ana falau amdaynahu alaihim mutane suna gaggawa cikin al'amarin da ya kamata su bi shi sannu sannu to me yasa ba za mu zartar da shi ba sai umar ya zartar da shi saboda gaggawar da mutane ke yi an gani in mutane suka daina gaggawan fa zai dawo da shi shi ya sanya wannan doka ne don gwale-gwale domin a ladabtar da mutanen da ke wasa da saki Tunda an kai zamanin da mutane suna wasa da saki sai mutum ya zo ya ce na sake ki saki uku kalma ɗaya wasa da saki ne izgili ne da Allah to in mutum yayi wannan to a zartan mai dan a ladabtar da shi nan gaba mutane suka daina yi sai a koma normal yadda ake da ina fatan gane kaga zamanin manzo Allah ba haka yake zamanin Abubakar haka yake duk sahabban da suka rayu zamanin Abubakar wannan shine fahimtar su sannan shekara biyu da Umar yake shugabanci haka yake daga baya Umar ya kawo kuma da ya kawo ba dan ya canza wancan ba gwala gwala ne wanda ya faɗi dalili idan wannan dalili ya wuce sai a koma normal ina fatan gane to ba wani sabani bane amma wasu ne suke ganin kamar akwai sabani sai malaman fiqh suka yi sabani kashi biyu akwai masu ganin saki ɗaya ne akwai masu ganin saki saki uku ne akai amma abin da yafi inganci saki ɗaya ne to ba zai yiwu a ce abin da manzo Allah ya tabbatar har ya duniya akan haka sannan Abubakar ya tabbatar Abubakar ya fi Umar da kuma sahabban da suka rayu zamanin kana magana ijma'i zamanin manzo Allah kaga ba tankadri zamanin Abubakar duk wanda suka rayu zamanin Abubakar wannan shi ne fahimtar su ba samu wanda ya ja da shi ba har ya bar wajen shekara biyu na zamanin Umar in kana magana ijma'i wanne ya fi karfi na farko ta saboda haka abin da ya tabbata gaskiya saki ɗaya ne duk da malamai sun yi sabani akan wannan matsala ɗin akwai masu ganin uku ne akwai masu ganin ɗaya ne Allahu a'lam insha Allah an ce lokaci yi ko eh, insha Allah to insha Allah yi hakuri insha Allah a rike tambayan in za mu muka dawo subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu Allah ya saka da kai Sheikh Yahaya Muhammad Asalafi Al-Asari Allah ya biya Allah ya sanya cikin mizanin ayyuka ah, malam ya gabatar da daura na farko kusan awa daya da minti ashirin da minti talatin da wani abu to Allah ya saka ma malam da alheri Allah ya sanya a zane ayyukan malam to insha Allah mai daura na gaba ya karaso za mu dan ƙara ɗan tsagaita kaɗan tukuna sai a ci gaba yanzu insha Allah